Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasa tuwo a ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na BOA za mu ci gaba da duba tasirin dakatar da shigowar baƙin haure a yankin Agadas na jamhuriyar Nijar. Shin hakan daidai ne ko dai ya dace a ciza a hura? wakilin Muhammad Mahmud ya ɗauko mana shirin. muryar Amerika yau mun da gaisuwa Allah kuke kamar dai ciyawar nan ta kainuwa. wani lokaci abin da zaka ci ma kai kankan ka bali haka taimaka ma wani gagara aiki ya za a yi kamar ka ji daɗin wagga doka lalaci ne aka kama mutane ba doka ba ce ba kuma kawai wani na kaso ne aka kama jiha ta agadas mu abin muka doka kenan to malam bashir alhaji sani bayan dakatar da wannan safar ta bakin haure kamar ce mafita a matsayinka na matashi wanda a baya kun ga yadda aka gudanar da shi wannan abin na bakin haure akwai mayan matsalolin da wannan abu da ya sha ya haifar wanda yake idan ba mu yi hankali ba fa da shugabanni managarta wannan matsaloli ne da za a sha da su da shekara ɗari ma ba za a ƙarewa da su ba da mine menene yau duk da an ce bakin haure dama an sani harkar tafe-tafe bulaguro mai matasa ne ke yi to wannan abu burus da ya zo haka kama abu ya faɗo daga sama ya sa wasu matasa sun kasa daurewa sun sa kansu wasu hanyoyi wanda yake matasa ne wanda yake suna da basira suna da karfin su je su yi aiki amma yau an hana su abin da ya kamata sun sa kansu harkar shaye-shaye kamar yadda na ya faɗa wasu kawuwanci abubuwa dai ga sunan ba za su faɗu ba matsaloli ne da dama abun nan an haifar da su kuma mafita ne mafita yanzu in zo zancen mafita mafita abu ne wanda ya kamata yana son a zamna a yi nazari iya nan dai zai yi zancen a takaice kama abin da ya kamata tun can ma kafin dakilawar ga hayya ya kamata a tsaya a diba me za ta haifar kaga yana cikin mafita dakile hayyar wagga ta eh, jigilar bakin haure mi zai haifar to yanzu dai shafa abin da ya haifar ya haifu akwai shi yanzu kuma da sai zancen ta ina za a Shi ne kenan kafin a dakile hayyar ya kamata a fiddo ma matasa me ya kamata a yi bayan can dama kadiba menene mutum yana zaman shi da mamman shi da baban shi da shugaban shi wanda yake kula da harkar lafiyar shi harkar tsaron shi me zai fi da shi ketar sahara a kaɗan yayi tafiya kwana biyar ko sati guda ba ruwa ba wanka ka san ba karamin abu ba a tsaya a dibo ya hatsarin da zai je tarda ya za a yi kwamfaran shi da hatsarin da ya kura shi daga nan cikin ƙasar shi ya kai shi waccan ƙasa to kaga za mu iya cewa wa'yan da muke tare su suna yi wa'yan nan dokoki watakila idan aka diba za mu iya cewa sun fi zama hatsari da tashin hankalin da mutum da zai shi tare a can kaga wannan abin diba ne ku diba da ake hana wannan mutane amma malgretu duka sun gwammace masu ta yi to me kora su daga nan shi ne ake ci abin da ya da ku sura mai shi ya ce ya fada wuta ya fi wuta zafi kamar yanzu ya kake ganin za samu mafita ga matasan da suka bar aikin wannan yanzu kuma suka kuma suna zaman kashe wando mafita abu ɗaya ne harkar kashe wando ta yi yawa shoma ya yi yawa Nijar mhm. Nijar babu masana'antu mhm. yan kasuwa ba su da masana'antu haka mhm. zalika gwamnati shi bai yi ba wayanda ke nan ma kaɗan kaɗan ana neman dakile su su bar aiki kwata-kwata to ina mutane za su sa kansu dan kasuwa yau ka tashi ka ce kamfani za ka yi ba kai da kanka ba za ka taso ka yi aiki kana da bukatar ɗaukar ma'aikata to tax da gwamnati zai ma sai fidda ma abin gare ɗaya shi kuma bai yi ba mm. kaga wannan mafita guda ce kenan wannan espin ya kamata mu fidda shi cikin ranmu wanda yake idan mutum ya tashi zai yi wani abu na ci gaban kasa mm-hmm. a kama mai mm-hmm. ƙasan mu ce yake ba wata ƙasa ba ce wata uwa duniya ji za ta ribanta da abu mm-hmm. sannan abu na biyu kuma abu na biyu menene banci wannan mm, eh, masana'antu tun kafin Ali ke wanga abu akwai izinikin mu na wanda yake ma'aikata matasa da dama sun samu aiki cikin kasa kun ga yadda aka zo su ma aka rufe su wannan shi ma ya ƙara kawo to da shumashi eh, nan burkin ya ƙara karuwa. sosai adadin masu zaman kashe wando ya ƙaru kenan adadin masu zaman kashe wando ya ƙaru sosai mhm. ba a zance malam muhammadu idan muka dawo wurinka ka yi safara daga agadas zuwa algeria kuma safara ku ta ne har da ma su bakin hauran cikin wannan jigilar da kai ta yi ya za a kwatanta yanayin da a wancan halin lokacin da kuke wannan jigilar ta bakin haure da yanzu lokacin da can muke wannan harkokin ana samu sosai amma yanzu abin aka zo aka taushe shi baki ɗaya babu wani abu wanda ke shigowa samun diya canza yanzu shomaj sun yawa babu komi cikin gari mu kuma da wannan lokacin muna samu har muna taimaka mu wasu kuma ga aika ana samu cikin gari da kyau yanzu ga komi ya tsaya shine kenan ya kamata a diba mafita wadda yake za a samu matasha a rage shomaji da wanda yake gasa suna da niyyar su a bar su su ta su an tare an kawo matsaloli an sa cikin gari abubuwa duk sun yawa dai ga su na dai mu ba san me za mu ci ba to kuma kamar hamid abin da muke so mutane su gane kamar in an ce an dakatar da bakin haure sai mutane su ga su yi mamaki kamar ita ya ne za shafuwa mutane a garis ko shi harkar baƙin haure da ta shigo tabarkalla kan maza kan mata kowa ya samu karuwa tunda akwai wanda yake otal gare shi kaga in aka ce otal kenan kaga mata ne suke wannan aiki wani biro yake saidawa wani kuma kafu kafu yake zai ɗauki mutum daga nan ya kai shuri kaza mai maido to yanzu wannan abubuwa duka babu su yanzu a jiha a faɗin jiha a garas babban aikin da adda koyanan garin a garas aikin shine aikin kabu kabu ko na adaidaita to shi da kai shi mutane ba a farsu bai da tun da cikarrun da ake musu yawa mutane sun rasa me za su sun rasa ina za su sa kansu cikin rayuwar da ake ciki yanzu fi da lami kuma abu na biyu babban matsalar da take take ci mana tuwa a ƙwarya mutane a gadas yanzu an zo an ce an tsere bakin haure to ai akwai immigration in su gwara wanda OEM take finance in su da menene yanzu zaman da ake shi ba gwari ya haɗa agaras jin daɗin rayuwa a zaman da ake saboda me yasa na gaya haka nan ka gani yanzu su bakin hauri wanda da cikin kankan na refugee kamar ma'ana wuraren da ake sansanin yan gudun hijira mhm. ko me ake ce me eh mhm. yanzu duka za ka ganin su biya gare su farmuwa akwai kuɗin da ake ba su mhm. abincin su wuce ki abincin da suke ci ko dan gari ba zai ci shi ba to ai dan menene su magabatan da namu da suka tashi yin wannan abun ai sai su yi nazari su gani to bari su gyara mu kamata mu mu fi su jin daɗi ba su bai kamata su yi jin daɗi su zo wa ne kai mhm. kenan ya kamata mu a cin mu muna jin to mu zubanci an tsira mu ba ruwan su da mu ba san cin mu ba ba san shan mu ba ba san yadda muke yi ba kuma in kana sana'a a bi ka a dame ka duk yadda kamar yadda na ga maka na a su babu wata sana'ar ta wuce ta matasa wadda ta wuce kabu kabu da ta to ita da kanta fuskantar matsaloli take kullum yau an kama ka gobe ayi kaza wa takarda takarda ga takarda to saboda Allah da nabi ya ake so a yi ya iki so ai kenan ya kamata gwamnati ya tsaye kenan bayan da matasan suka saki kamar wannan harka ta bakin haure su kama sana'ar kabu a caba da kuma a daidaita eh yo saboda haka ma kuma ana eh saboda babu wata sana'a da za su yi wata sana'a ce za su yi babu ita ko guda mhm. ita ce wannan wanda in ka shi sha yanzu magani yanzu ko ake cewa mhm. yanzu zaka shiga ta yanzu zaka dan samu abin da za ku rin bakin ka kuɗa mhm. ita kaɗai ce duk garin agadas ɗin ka sana'a da an da wannan tunda yau ko baka da kiliyan baka da komai in ka sai a daidaita ko kabu kawo da ka ta ka ɗauki fasaje ka tai ka samu abin da za ka samu to ita ma kaga tana fuskantar kalubalen da ake ciki to mu babban kiran da muke yi bai kamata ba a ce yau dan gudun hijira wanda yake zowa ne ya yi dan gari shin daɗi bai kamata ba haka nan ba saboda ni na tabbata na imani ga Allah abin da yadda suke shin daɗi wani dan gari ma ba shin daɗi duk wata biyun su ake su ci mai kyau su sha mai kyau ai muna gani ba makafi bane muna ga abin da ke gurana cikin gari yawa to malama safiya wato ayuba za mu dawo wurinki kamar wannan haraka ta bakin haure daga cikin bakin hauren da wannan haraka ta sa aka dakatar akwai mata waɗanda suke zauwa kuma irin wannan safara a baya kun ci moriyar wannan safar ta bakin haure bangaren mata shin ya za a kwatanta yadda wannan matsalar ta shafe ku bangaren mata a hali yanzu na farko dai a misalin da zani bada ko a yanzu a cikin yanayin da ake ciki mai hankali yana nura a da yadda ake me yake zarganiya a cikin garin agadis ko me yake wucewa yana zuwa yana zuwa abin alkhairi ya bambanta da wanga yanayin da ake ciki na yanzu masu sauraro nan za mu sake dasa aya ashirin makon gobe Allah ya kai mu za mu daura a madadin muryar amurka da wakilinmu na yankin agadas Hamid Mahmud, Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. America.